So serene, one eh? serene. na furta rike fahimta in makazanta jini na da hanta bargo da fata suna santa kin ga sai da na ni nake san rayu kawai ni dake tafiyar ki da kyawu take zuci ba mai kama da ke purchase your tracks today. cewa na saba da ke soyayyar gidan kulawa kamar zinari ce ke a yanzu da na mace akan san na mace ne zuciya ta kice da take ne ma na ce